karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi hudu kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mita goma sha shida. Azima Bashir Aminu. Mai sauraro barka da warhaka ga kanin labaran. Hukumar NCDC a Najeriya ta tabbatar da mutuwar mutane saba'in cikin wata guda sakamakon fansamuwar cutar lasa da ya dawa. a jamhuriyar Nijar shirye-shirye ya kan kama don fara taron ƙasa a gobe Asabar da nufin lalin makomar ƙasar a nan gaba. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya ce babu tabbacin Ukraine ta samu gurbi a kungiyar tsaro ta NATO. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Alkalmar hukumar NCDC mai yaƙi da cutuka masu yaduwa a Najeriya ta ce akalla mutane saba'in ne zazzabin lasa ya hallaka cikin wata guda da ya gabata a jihohin Taraba da Ondo da kuma Edo. abida sha'ibu baraza na dauke da karin bayani alkalman baya-bayan nan da hukumar ta ncdc ta fitar sun nuna yadda cutar zazzabin lasa da bera ke yadawa ta fantsama zuwa kananan hukumomi 58 na jihohin kasar goma ta yadda kowannensu ya samu akalla mutum guda ko fiye da ya harbu ncdc ta ce daga farkon shekarar nan kawo yanzu akwai mutane 1552 da ake kyautata zaton sun harbu da cutar ciki har da wasu mutum 358 da aka tabbatar sun harbu yayin da cutar ta hallaka mutane 70 a wannan tsawon lokaci. Hukumar ta ce jerin jihohin da cutar ta lasa ta hallaka mutanensu sun kunshi Taraba da mutane goma sha takwas sai Ondo da mutane goma sha bakwai Kana, Edo da mutum goma sha ɗaya. Sauran sun kunshi jihar Bauchi da mutum shida, sannan Ebonyi da mutum shida ita ma da Kogi mai mutane hudu, sannan Gombe da mutane biyar, sai kuma Filato da mutum guda Kana, Nasarawa da mutane biyu. ta hukumar kwastam da ke yaƙi da fasa a najeriya ta sanar da mika makaman da ta ce ta kwace su akalla bakwai ga cibiyar da ke sanya idanu kan yaduwar ƙananan makamai a ƙasar inda babban kwantrolan hukumar adewale adeni yayin bikin mika waɗannan makamai ga da hukumar ta kame daga hannun masu fasa zuwa ƙasar ta barauniyar hanya ke cewa jimillar kayan da suka mika wa nsa sun kunshi bindigu tara sai harsa sai 2298 gwamnanin jihohin kudu maso yammacin najeriya sun yanke hukuncin kafar rundunar leƙen asiri da za ta taimaka wajen tattara bayanan sir asiri da jami'an tsaro za su yi amfani da su wajen daƙile 'yan ta'adda kowane tasiri matakin zai yi ya kwamado tijjani baba gamawa mai ritaya ya mana tsokaci a kai wato wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma kullum abin da muke faɗi shine a sha'anin tsaro da muke da shi bayanai da sai da samun bayanai na sirri suna da amfani kwarai da gaske a abubuwan da na tsaro kafin a yi su. A kuma in ka duba su kasan yaraba na ai sun yi a motuku. Wayannan abubuwa da suka yi sun samu tasiri kwarai da gaske kuma sun yi aiki. kuma suna kan aiki. To abu da kullum muke ga al'ummarmu da jama'armu musamman na arewa dole ne fa mu zauna mai yi wa'annan abubuwa ko mu so ko kar mu so yanzu irin abubuwan da ke faruwa a zamfara da sokoto da sauransu ai inda mutane suna ba da goyon baya suna ba da bayanai da ba a sai da kuma bayanai na sirri game da wa'annan 'yan ta'adda ina tabbatar maka da cewa za a samu ci gaba kwarai da gaske kuma za a yi maganin wa'annan abubuwa saboda haka wannan abubuwa da suke so su yi yana da kyau kwarai da suke kuma yana da tasiri kuma wallahi tallahi zai amfani kalaman ya kamar tijjani baba gamawa mai ritaya daga gobe asabar sha biyar zuwa sha ga watan da muke na fabrairu za a fara gudanar da taron tattauna batutuwan da suka shafi kasa a jamhuriyar niger da kuma duba makomarta a nan gaba wasu daga cikin ayyukan da ke gaban mahalarta taron sun hada da yin dubi a game da ɗimbin matsalolin da niger ke fama da su musamman a fagen siyasa da tsaro da tattalin arziki da kuma shari'a tare da gabatar da shawarwari kan yadda za a aiwatar da su a nan gaba alisa kulu jika malami ne a jami'ar wagadugu a burkina faso na daga cikin mutanen da za su halarci wannan taro ya kuma bayyana mana cewa eh, shahi shahin da dai suka aka turo takardu hannun ƙasar waje muka ba da kowa eh, ya ba da ra'ayi ne saman shi ni ina jimice su a mawajen abu abu uku abu nan uku kuma eh, duka kowane na da lakani da kowane kenan da tsaro da diplomasiya da tattalin arziki nazari an yi shi an ƙari ana ra'ayi yanzu tattace abun da ne aka yin kuma a gani in ya kamata a ƙara dogon nazarin saman wani a ƙara shi ba wani babban abu ne da ya kamata shi kawo cece kuce in ka nura akwai ama ƙasashe da yawa in ka diba da suka zamna suka yi nazarin kaka za a yi a samu ci gaba a ƙasa sai ga wani mutum biyar ne wani ma mutum goma ne aka ɗora ma wannan nan a ce ku ta ku mana nazari ku kawo in suka yi nazarin sai a rubuta shi a taiba wani ba ma sai wani dogon taro ba gano ra'ayi abin da ya kamata kowa shi ta roƙon Allah ubangiji Allah ya sa a yi taron nan lahiya a ƙare lahiya kalaman alisa kula jika a jiya alhamis kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta buƙaci tarayyar afirka ta ɗauki matakin gaggawa wajen kawo wajen kawo ƙarshen murƙushe 'yan adawa da gwamnatin sojin maliki michael goodson ya haɗa mana rahoton A wata wasiƙa da ta aike wa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta tarayyar Afirka, Human Rights Watch ta ce akalla mutane goma sha ɗaya ne ake tsare da su a halin yanzu akan dalilai na siyasa. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ɗin ta kawo batun Dauda Magasa, wani mai sukar gwamnatin soji, wanda mamba ne a cikin ƙungiyar nan da ke kira a gudanar da zaben shugaban ƙasa don mayar da mulki a hannun farar hula. Wasu sanye da fararen kaya ne suka ɗauke shi a babban birnin ƙasar Bamako a ranar biyar ga watan Fabrairun nan. a waje ɗaya kuma majiyoyi a yankin Segu na tsakiyar ƙasar mali sun ce wani harin ta'addanci da ake zargin 'yan ƙungiyar jnim ne da kaiwa ya yi sanadin mutuwar mutane goma sha shida to sai dai zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin harin tun a shekarar biyu mali ta fara fuskantar matsalar tsaro sakamakon ayyukan mayaka masu ikirarin jihadi lamarin da ya sanadin mutuwar dubban mutane ya kuma ɗaya ta da dama ta gobe asabar za a yi zaben shugabancin hukumar gudanarwar kungiyar kasashen afirka eu inda za a fafata tsakanin kusoshin kasashen kenya da jibuti da kuma madagascar dukkanin 'yan takarar dai fitattu ne a ciki da wajen afirka da ake ganin sun cancanci rike wannan mukami nura ado suleiman na dauke da karin bayani 'Yan takarar da ke neman mai gurbin Musa Faki Muhammad sun hada da tsohon firaministan Kenya Raila Odinga wanda a yanzu yake rike da mukamin babban wakilin kungiyar kasashen Afirka da ke sa ido kan samar da ababen more rayuwa a sassan nahiyar. Mutum na biyu shine Mahmud Yusuf da ya shafa shekaru goma yana rike da mukamin ministan harkokin wajen kasar Djibouti. Sai kuma ministan harkokin wajen Madagascar Richard Randiamandrato wanda a baya ya shafe shekaru goma yana wakiltar kasarsa a gamayyar kasuwancin kasashen gabashi da kuma kudancin nahiyar afirka a baya dai kasashe hamsin da biyar ke zaben shugabancin kungiyar ta au sai dai a bana arba'in da tara kadai aka baiwa damar kada kuri'unsu saboda juyin mulkin da sojoji suka yi a ragowar dole ne dai ɗan takara ya samu kashi biyu bisa uku na kuri'un da za a kaɗa kafin ya yi nasara kwatankwacin ƙuri'u aƙalla uku kenan daga cikin arba'in da tara. idan kuma hakan bata samu ba sai an je zagaye na biyu ta shugabannin kasashen afirka sun faro taron sa a habashar yau juma'a taron da zai tattauna kan batutuwa da dama kama daga tarin matsalolin da suka dabaibaye nahiyar musamman rikice-rikicen da ke tsananta a baya-bayan nan ciki har da na congo ko da yake taron zai kuma yi zama na musamman kacokan game da yadda nahiyar za ta nemi diya daga turawan mulkin mallaka game da illar da kasashen na turai suka yi wa jama'ar ta afirka majalisar dokokin turai ta buƙaci katse tallafin da ake baiwa ruwan rwanda saboda rawar da take katakawa a rikicin jamhuriyar demokradiyyar congo ko na tasiri wannan mataki zai yi tambayar kenan da muka yi wa dr jafar lawan dabai na babbar kwalejin fasaha ta kaduna a najeriya gaskiya wannan rikici da daɗe ne kuma ya ƙunshi ƙungiyoyi daban-daban wanda suke ɗauke da makamai za mu iya tunawa cewa ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a ƙasar congo sun fi ɗari ita dai m23 wadda ake zargin ƙasar rwanda da goya ma baya a gaskiya ita ce mai ƙarfi sosai da makamai da jama'a kuma babban matsalar ma suna da yawa a wannan gabashin congo tunda kabila ce ta 'yan tutsi wayanda akwai su a rwanda nan kuma akwai su a gabashin Congo. Shi sa maganin abin ya ɗauki lokaci kuma ya ci tura. A gaskiya kamar yunkurin da su kasashen turai suka yi zai iya ɗan wani tasiri akan ƙungiyar a gabashin Congo. Amma kasashen turai ba su kaɗai ke ba ruwan da a tallafi ba. Akwai sauran kasashe, musamman kasashe irin su Rasha, su China da sauran kasashe na Larabawa sun saka jari sosai a ƙasar Rwanda, wanda kuma ƙasar Rwanda ta samu ci gaba sosai. Don haka sai dai wani matakin ya biyo mai ƙarfi. Shugaba Emmanuel Macron ya ce shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ne kadai zai iya wakiltar kasarsa wajen tattaunawar sulhu da Rasha domin kawo ƙarshen yakin da suka shafe sama da shekaru biyu suna gwabzawa. Nura Adu Suleiman na ɗauke da ƙarin bayani. Macron ya yi wannan gargaɗin ne yayin zantawa da jaridar Financial Times a birnin Paris inda ya kara da cewar babban abin tambaya a halin yanzu shine ko shugaban rasha vladimir putin da gaske yake yi a bisa ikirarinsa na shiga tattaunawar kawo ƙarshen yaƙi da ukraine wani lokaci a yau juma'a ake sa ran shugaban ukraine din volodymyr zelensky zai gana da mataimakin shugaban amurka jd vance yayin taron da kasashen eu suka fara kan tsaro a birnin munich a ranar larabar da ta gabata shugaban amurka donald trump ya tattauna ɗaya bayan ɗaya ta wayar tarho da takwarorinsa na rasha vladimir putin da kuma zelensky na ukraine akan buƙatar kawo ƙarshen yakin da suke yi ganawar ta gudana ne jim kaɗan bayan da sakataren tsaron amurka pete hexet ya shaidawa ukraine da abokan kawancenta cewar ba zai yiwu rasha ta mayar mata yankunan da ta kwace ba musamman na crimea da ta mamaye a shekarar 2014 haka zalika dole a ajiye batun baiwa ukraine ɗin damar zama mamba a ƙungiyar tsaro ta nato To wani babban jami'in gwamnatin Amurka John Cole ya bayyana cewa ba shi da yakinin Ukraine na da gurbi a kungiyar tsaro ta NATO ko da yake har yanzu wannan batu na kan teburi kamar yadda kasar ba za ta iya dawo da taswirar ta ta shekarar 2014 gabanin mamayar rasha ga yankin Crimea ba. A cewar jami'in akwai kyakkyawan fatan hawa teburin sulhu tsakanin bangarorin biyu da suka shafe shekaru suna yaƙi amma dai ba lallai Ukraine ta samu abin da take so ba. Gracias. Ƙungiyar Hamas ta jaddada cewa tabbas za ta saki fursunonin Isra'ila uku a gobe Asabar kamar yadda aka tsara a wani yanayi da ake fargabar rushewar yarjejeniyar bangarorin biyu daga cewa kasashen Masar da Qatar na aiki tukuru wajen ganin ba a fuskanci matsalar da za ta kai ga rushewar yarjejeniyar ba. An da kai ruwa rana cikin wannan mako tsakanin Hamas mai jagorancin yankin na Gaza a Falastinu da kuma Donald Trump na Amurka bai da Hamas ɗin ta zargi Isra'ila da saba wa yarjejeniyar bisa ga har har da ta kai wa falastinawa dalilin da ya sanya kungiyar barazanar dakatar da shirin musayar fursunonin amma kuma amurka da ke goya wa isra'ila baya ta yi gargadin sake ta gayyara al'ummar ta falastinawa a yankin na gaza. To ranar sha hudu ga watan Fabrairun kowace shekara rana ce ta bikin masoya a duniya wato Valentines. Masoya a matakai daban-daban kan nuna kulawa ta musamman da tarayyar juna baya ga baiwa juna kyautuka. Aisha Shehu Gabara na ɗauke da ƙarin bayani dangane da bikin wannan rana. Bisa al'ada irin wannan rana masoya kan gudanar da biki ta hanyar baiwa juna kyaututtuka ba ga samari da 'yan mata ba har ma matan aure da mazajensu. Sai dai a bana a iya cewa a tarayyar Najeriya ba kowa ne zai iya ba da kyautar ba duba da halin ni'yasu da ake ciki wasu daga cikin masoya mata sun bayyana mana yadda za su gudanar da bikin wallahi ni na fi wata shida ma ina tara kyauta goben allah kai mu kamar in jawo ta buri na kawai ranar nan ta yi kyaututtuka kala kala don ni kaina na tabbatar zan ba shi mamaki saboda dai ni ya san ba wani sana'a nake yi ba ba komai ba amma na shirya in ba shi ni ko bai bani ba ma babu komai tunda ita dama soyayya yawa. wahala ce a gaskiya ni dai babu kyautar da zan bashi ta ranar masoya ta duniya saboda na san shi ma babu kyautar da zai bani wanda katin ɗari a waya baya iya sa maka a yanzu ka kyautar me zai iya baka su ma a nasu ɓangaren masoya maza sun magantu na wallah ban sani ba ma taba yi ba ina ta kai na ni yanzu to a yau musamman zan ba da kyauta dangane da abin da ya shafi wadda za ta haɓaka soyayya kasancewa soyayya a ce mai matakar muhimmanci a rayuwa na shirya zan ba da kyauta ta sirri ga masoyiya wanda ke kyauta ce wadda ba ni ya kowa shina duk da ma yanayin halin da ake ciki tsadar rayuwa da sauransu na riga na yawo da ita abin da na shirya mata shine na sai mata cakuleti da irin su askirin haka da irin su gurgura ka bikin ranar masoyan na bana an gudanar da shi ne ce ba yabo ba fallasa To jami'an agaji a Faransa sun sanar da nasarar ceto 'yanci rani dubu shida da ɗari uku da goma waɗanda ke ƙoƙarin tsallakawa ta mashigin ruwan ƙasar zuwa Birtaniya a shekarar ta gabata ta 2024 alkalman da ke nuna ƙaruwar 'yanci ranar da ke tsallakawa ta wannan hanya da kashi talatin. labaran na muku daga nan sashen Hausa na Arafai. Taken labarin wasanni kenan muna kuma tare da Nura Ado Suleiman barka da shigowa. Barka da kokari Azima. An gaishe To Cristiano Ronaldo ne sake zama kan gaba tsakanin eh. yan wasa masu motsa jiki a fadin duniya wajen samun kuɗi da suka hada da na tallace-tallace da kuma mm. albashi mm. inda a shekarar 2024 da ta gabata ya samu jimillar dala miliyan 260. Kin ga kuɗin da yawa in kika juya su zuwa nerar Najeriya sai kin jijiri kin je kin sake hutawa mm. to sai dai wani abu da ya dauki a hankali shine cikin mutane 100 da aka fitar babu mace ko guda da ta shiga oh. cikin guda ɗarin nan kin ga eh. akalla da ko da a cikin na 50 ko na 60 ya kamata a ce an ga mace ko da guda ne yawa to wannan cewa dama kuma bangaren wasannin ba su yi wa mata adalci domin ko zaka ga albashin su baya kai na mazan duk da rawar da suke taka domin suna kokari ba kaɗan ba kwarai ai idan kika lura daya daga cikin daga cikin fitattun tawagogi na Mm. yan kwallon kafa na mata a duniya shi ita ce ta amurka eh. kuma ko su din sai a shekarar bara suka mm. samu nasarar daidaita albashinsu da na takwarorinsu maza dama wannan ba sabuwar matsala ba ce ba a turai domin ba kaɗai ga bangaren wasannin ba bangarori da dama na fuskantar haka kwarai to a gurguje dai guda daga cikin guda ɗari da aka ware yan wasan da suka samu wannan nasara ta samun albashi mafi tsoka sun fito daga kwallon kafa da kwallon kwando da bangaren golf da kuma kuma damban boxing to bari mu je ga kasar faransa inda mm. mai horar da tawagar kwallon kafar kasar didier deschamps ya ce mm. kylian mbappe zai shiga wasan da za su kara da croatia a eh. ranar wato juma'ar nan kenan eh. Eh, kin san tun bayan da ya rattaba wa kungiyar real madrid hannu mm. bai shiga wasannin da kasar ta buga a watan oktoba da nuwamba ba a gasar nations league kenan watakila wannan suna son nasara ta ko halin kaka ne a karawar to kwarai kuwa to mm. ɗaya daga cikin batutun kuma da har yanzu ake ta tafka muhawara a kai shine batun makomar Vinicius Junior wanda kasar eh, Saudiya ta daɗe tana bibiyar ganin ko zai kulla yarjejeniya da ɗaya daga cikin kungiyoyin mm. kasar ina jin euro biliyan guda aka yi masa tayi ko kuɗin ba kaɗan ba mm. ne ba to daga bangaren Real Madrid ne dai suka bayyana cewar suna gab da cimma matsaya domin ya sabunta masa yarjejeniyarsa duk da cewa akwai ragowar shekaru biyu da ya eh. rage a wadda yake aiki aiki da ita yanzu haka to kuma kin san batu na rashin da'a da kuma wasu 'yan matsaloli da suka biyo baya mm. sun sa an fara rade radin cewa mai yiwu a cefanar da shi mm. to wannan ma ya baiwa rodrigo kila kwarin gwiwar ya ci gaba da zama tunda shi ne bai da wurin zama na gasken gaske a cikin tawaga to an kai shi da nura ado suleiman to barka da kokari a jira a kuma sai abdu sha'ibu baraza dauke da sharhin jaridu daga sassa daban-daban na duniya barka da shigowa barkan ki da warhaka azima za mu fara sharhin jaridun na yau ne da jaridar daily trust mm. wadda ake wallafa a najeriya da ta yi sharhi kan gwamnonin kudu maso yammacin kasar sun eh. tashi haikan domin magance ɓallewar rigiman 'yan fashin daji a eh. ƙauyuka da ke wannan yanki daily trust ta rawaito cewa a cikin kwanakin nan rahotanni na nuni da yadda jami'an sojoji a yankin arewa maso yamma ke samun nasara akan 'yan ta'adda eh. wanda hakan ya sanya suka fara guduwa Mm. zuwa yankin kudu maso yammacin kasar yawa jaridar ta ce an samu rahotanni da ke yaduwa cewar 'yan ta'addan sun shiga dazukan iyakar jihohin ondo da mm. ekiti masu makwabtaka da jihar kogi arewacin jihar oyo ma na fama da tashe-tashen hankula da mm. ake alakanta su da na 'yan ta'adda eh, to daga najeriya bari mu leƙa kasar ghana da jaridar ghanaian times inda ta yi sharhi kan yadda ghana ke fuskantar katsewa katsewar wutar lantarki eh. yayin da kamfanin car ship. na eh. kasar ke bin bashin dala miliyan 370 jaridar ta ce jami'an kamfanin na kafawa sun sanar da gwamnatin kasar cewa ba za su iya ci gaba da ba da wutar lantarki ba in har ba a biya bashin da yake eh, bi ba kamfani ba zai tafi da bashi akan jama'a ba yawa mm. to ghanaian times ta rawaito cewa hukuncin hakan ya fito ne a yayin taron tattaunawa tsakanin ministan makamashin kasar mr john abdullahi jina. kafar da jami'an kamfanin kafa wanda ya gudana a birnin accra ranar litinin da ya gabata mm. to daga ghanaian times bari mu karkata jaridar al'arabiya news wadda ta yi sharhi kan wani harin da kasar ukraine ta kai na mm. jirgi marar matuki wanda ya kashe mutum guda a yau juma'a a iyakar ta russia a lardin belorod a mm. cewar jaridar wannan hari shine na baya-bayan nan a hare-haren ta sama da ke ci gaba da wakana a tsakanin kasashen sashen biyu shekaru kusan uku tun lokacin da rigimar ta yi kamari al arabia news ta mm. ce wannan lamari ya faru ne a daidai lokacin da ake sa ran shugaban na ukraine vladimir zelensky ke shirin ganawa da mataimakin shugaban amurka jd vance a kasar jamus to bari mu koma najeriya amma da jaridar premium times eh. wadda ita ma da ake wallafa a kasar da ta yi mm. sharhi kan hukumar da ke shirya jarabawar shiga manyan makarantu a kasar ta mm. ya ɗage rufe rajistar rubuta jarabawar daga ranar 31 ga watan janairu domin ba da damar gyare-gyaren tsarin jarabawar mm. jaridar ta ce bayan haka hukumar ta koka akan yadda wasu cibiyoyin zana jarabawar ke karyar ka'idar aiki da na'urori domin a tantance su wanda hakan ya sa dole hukumar ta duba batutuwan tare da gyara da kuma mm. soke wasu cibiyoyi. To na ga ana zamu dakatar da ke abida sai mu ce aje a ci gaba da bikin Valentine. To madalla. To a ci gaba da kawo muku rahotanni akan soke aikin hukumar USAID ta kasar Amurka da shugaba Donald Trump ya yi da kuma yadda zai shafi wasu yankunan kasashen Najeriya da Nijar da kamar da kuma Ghana. A yau Abubakar Abdulkadir Dangambo ya duba mana matsalar a Kano ga kuma rahoton da ya haɗa mana. kwanaki kaɗan bayan sake ɗarewa karagar mulkin amurka a karo na biyu shugaba trump ya fara aiwatar da alkawuran da ya yi musamman ma na korar baƙi, da kuma dakatar da ayyukan tallafawa ƙasashen waje ciki har da ayyukan na usaid a tattaunawa ta da wasu daga cikin waɗanda suka shafe shekaru suna ayyuka ƙarƙashin kuma ta usaid galibi sun nuna damuwa kan tasirin matakin kamar yadda kwamar alwali ya bayyana akwai ah, program ɗin malaria is you set funded akwai tb is also usaid funded akwai ita kanta hiv which is also um, uh, usaid funded na usaid ne akwai kuma wato family planning da sauransu kuma na tabbata akwai wasu bangarori daban-daban wanda usaid din suke ba da gudunmawa a wannan kamar yadda dai labarai suke shigowa ya ce an dakatar zuwa tsawon kwana 90 wato kusan wata uku kenan za su sake dubawa ko ya yi daidai da tsare-tsaren su na gwamnatin amerika to dama dan tsekon da za a samu na wata uku shine daman damuwa. Nafisa Shehu Ibrahim na ɗaya daga cikin ma'aikata da suke ayyuka da suka shafi USAID a fannin lafiya ta shawarci kasashen Afirka da kada su razana da wannan mataki. To, mun san cewa Amurka tana ba da gudunmawa sosai akan ta hanyar usaid din nan musamman wurin taimakawa harkokin lafiya a duniya ma gaba daya hmm. to amma kuma yanzu sun janye to a maimakon mu zauna mai ta kamar bakin ciki muna ta surutai ka gane wannan kamar ni a gani na dama ne da ya kamata mu zauna mu mu duba kanmu a matsayinmu na najeriya a matsayinmu na afirka tun da dai muna da arziki ka gane allah ya albarkaci mu da arziki sosai duk an san wannan afirka da najeriya to sai mu duba shugabannin mu a duba a gato ya za a yi a gefe guda kuma shugaban kungiyar manoma ta najeriya afan alhaji faruk rabi mudi ya ce akwai tallafin usaid a bangaren noma amma galibi kananan manoma ba su san ma ana yi ba polisi ne na ƙasarsa kuma babu wanda za ka yi ka hana shi abin da ya so amma mu kuma yana nuna mana cewar dama duk mutumin da ya dogara da zanin wani to wataran kwa yana iya yawo tsirara ah, na biyu kuma zan iya cewa mu tallafin nan dai da ake faɗa cewar ma usaid tana yi to watakila daga sama an san tana yi amma gaskiya su ƙanana ƙananan manoma ba lallai su san ana yi ɗin ba don zaka zagaya a ba na ɗan karamin manomi ni zan iya ma ittifaki ka shiga lunguna ka ce masa USAID ya ce ya santa ma'ana abun baya zuwa ƙasa wallahi baya zuwa ƙasa a ranar larabar wannan mako ne shugaban na amurka donald trump ya sanar da korar mutumin da ke jagorantar ayyukan na usaid daga aiki mr paul martins abubakar abdulkatu ɗan gambo kano rfi hausa a jamhuriyar Nijar daga gobe Asabar ne ake shirin faro taron kwanaki biyar da zai tattauna batutuwan ƙasa da nufin samar da makomarta a nan gaba wato bayan kammala mulkin rikon kwaryar da sojoji ke ci gaba da yi a karkashin jagorancin Abraham Shani tun bayan juyin mulki dangane da wannan taro da kuma abubuwan da taron ya kunsa mana tare da abokiyar aiki Aisha Shehu Gabara wadda za ta yi mana ƙarin bayani kan batutuwan da wannan taro ya kunsa. Aisha barka da shigowa. To madalla an gaida azima kamar yadda aka ambata dai kin san cewa a gobe asabar ne za a fara gudanar da taron zuwa 19 ga wata na fabrairu mm. za kuma a gudanar da taron tattaunawa batutuwan na wato jamhuriyar niger ne tuni dai shugaban mulkin soji wato abdurrahman ciyani ya rattaba mm. hannu kan kudurin dokar da ta sake naɗa shugaba da kuma taimaka masa don gudanar da wannan taro eh. da kuma gabatar da sakamakon abubuwan da taron ya amince da su a gaban majalisar mulkin soji ta cnsp wasu daga cikin ayyukan da ke gaban mahalta wannan taro sun kunshi yin dubi game da ɗimbin matsalolin da Nijar ke fama da su. Musamman ma a fagen siyasa, tsaro, tattalin arziki da kuma ɓangaren shari'a. Eh. Tare da gabatar da shawarwari kan yadda za a gudanar da su. kina aisha za a iya cewa akwai gagarumin aiki a gabansu waɗannan mahalarta taro. kwarai kuwa wasu daga cikin manya-manyan ayyukan da ke gabansu shine tsara yadda za a sake dawo da kasar nijar karin turbar mulkin demokuraɗiyya mm. da kuma fayyace wato tsawon lokacin da ya kamata a ɗauka ana yin rikon kwarya eh. kafin gudanar da zaɓe. to ko waɗanne irin nau'in wakilai ke halartar wannan taro aƙalla wakilai guda 674 ne daga kowane ɓangaren al'umma da hmm. suka hada da wakilan gwamnati da na hukumomin tsaron kasar sannan kuma da sarakunan gargajiya da ƙungiyar kwadago da kuma ƙungiyoyin fararen hula eh. kuma an danka kwamitin shirya wannan taro ne a hannun wani basaraken gargajiya wato sarki sindar na hmm. jihar talibiri da ke yammacin kasar dr mamadu wato wato mamadu haruna jingiri eh, sai kuma wasu mutane takwas a matsayin masu taimaka masa da guda biyar kuma sakatarori yaya batun wakilcin jam'iyyun siyasa da 'yan nijar mazauna ƙetare a shi wannan taro to kawo yanzu dai wato a taron gaba daya jam'iyyun siyasa kusan 170 da ake da su babu ɗaya da za ta halarci taron eh. sannan kuma 'yan nijar mazauna ƙetare su ma ba su sami goron gayyata ba mm. domin bayyana shawarwari da kuma matsayarsu a taron mai sauraro zai so sanin ko akwai wasu ƙwararru da aka tattara a wannan taro don taɓo dukkanin ɓangarori wato don ganin ba a bar wani ɓangare an taɓa wani ɓangare ba To domin tabbatar da ganin cewa taron ya taɓo ilahirin batutu wanda suka shafi Nijar wannan ya sa ƙudurin dokar da shugaba Ciyani ya rattaba wa hannu ta tanadi kafa kwamitoci guda biyar waɗanda suka haɗar da wato kwamitin tsaro da zaman lafiya da sake kan hada kan 'yan kasar da eh. kuma kwamitin sake gina ƙasa tare da samar da hukumomin zartarwa ƙarfafa. sai kuma mm. kwamitin tattalin arziki da samar da samarwa kasar ci gaba mai dorewa mm. kwamitin karfafa diplomasiya da kuma neman tasiri a siyasar duniya sai kuma kwamiti na karshe wato kwamitin nazari game da batutuwan da suka shafi shari'a da haƙoƙin bil'adama. To kamar zuwa yaushe ne za a aiwatar ko kuma miƙa rahoto kan shi wannan taro ga shugaban? bayan share tsawon kwanaki biyar ana gudanar da wannan taro wato sha biyar zuwa sha tara ga watan fabrairu na shekarar dubu biyu da ashirin da biyar da muke ciki mm. shugaban kwamitin zai gabatar da rahoton aikinsa ga majalisar mulkin soji ta cnsp wadda ke da wuka da nama mm. a wato wajen aiwatar da abubuwan da ya kunsa. To muna godiya da waɗannan bayanai Aisha. To madalla. madalla da haka ne kuma zagayen farko na labaran ya kawo karshe inda a cikin saukaje da hukumar ncdc ta tabbatar da mutuwar mutane 70 cikin wata guda sakamakon harbuwa da cutar lasa da bira ke yadawa a jamhuriyar nijar kun je da shiri yakan kama don fara taron ƙasa a gobe asabar da nufin lalubo makomar kasar a nan gaba a gefe guda kun je da shugaba emmanuel macron na faransa ke cewa shugaba zelensky kadai ke da damar kawo karshen rikicin ƙasar.